Jama'a salamu alaikum masu raro barkamu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai ɗaura kan batun kisan gilla da ake zargin rundunar yaƙi da 'yan ta'adda ta Operation Farauta ta yi wa wani matashi a Adamawa. Ku biyo mu cikin shirin. sunana sarfila hashin gumel a shirinmu da ya gabata ne muka fara kawo muku labarin wani akasi da ya faru a birnin yola na jihar adamawa inda aka samu akasin da ya kai ga jami'an tsaro na rundunar yaƙi da 'yan ta'adda operation farauta suka yi wani matashi dukan kawo wuƙa da sunan binciken cewa an ba shi wayar sata da hakan ya sanadiyar rasa ransa. Labarin akasin nan ya auku ne a shekarar 2023 a watan Agusta, inda aka kama wani matashi mai suna Yusuf ana zarginsa da sace wayar matar shugaban asusun bawa ɗalibai tallafin karatu, scholarship na jihar Adamawa, Ahmed Abduwan Banzumo. Mahaifin Abdullah, Dr. Tukur Abba ya fara bamu labarin abin da ya faru tun lokacin da aka zargi ɗansa da karɓar wayar sata. Inda a yau zai tashi a lokacin da aka buƙaci ɗaukan ɗansa zuwa ofishin 'yan sanda. don gudanar da bincike. Kace sun ce za su kai police, ni kuma na san police they are not because even when, the boy was going, I just say, "Ke wayanka in akwai ne ba kira mu." Neither is not morally for me to follow in, in, to, to follow them at that point. Kuma tun da suka ce police za su je ba they didn't tell me they're going to operation Farauta. It is when they took them there, as not knowing that they have already went and completed an operation Farauta and possibly these men were ready to receive the boys and okay, wato ana kai karan ma mutane na cikin gari wajen yan operation farauta to ni ban san abin ban san me I never ni I never knew ma it was only when this thing happened that I knew I I've been seeing them there but I never knew what they were doing specifically na san the figures, na san inda office eh, eh, eh, abin da nasu best in the case. You know I'm sani but amma I actually know what they're supposed to fight is insurgency boko haram da su kidnapping da ban da san haka saboda su ba kotu bane kuma ba yan sanda bane ba civil defense bane They were told some people use them to certain scores. This is what I this abun na na abun because I know. Wato dokta kamar yadda ake amfani da yan sas kenan. Eh, Yawa. Eh, Akai karan mutane su kakkarya hmm. su su halaka yadda ake dinnan kenan. Haka din ne they use them to certain scores and they knew those people that took this boy this boy there they knew what i happened. So at eh, da aka je ana dukan yaro a can ne sai aka using wire because na ce masa yi rike wayan sa so they didn't they didn't use his own telephone yaron da ya company driver din ne ya buga because ya san section ina. Hmm. muna zane da fesa ya buga so muna ji abdullahi yana kuka yana ce dan Allah mu nemi waya ko ina yake mu kawo na mutane suna so su kashe shi ya yace kuma yace wai yace wayan yana ɗakin sa yace to mu je mu ransake mun je mu ransake ɗakin gaba ki da ba waya nace you shi call back so my first son call back hannu wayan yaron can wanda ke cin shi Faruk Usman wanda ya kamfanin driver ya zo gidan shi sunan shi Faruk Usman so ya kira faru gudun ya ce masa mu ba mu ga waya ba ko za ku zo da shi ya nuna mu waya so yasin sai suka iso da yaro dai hand coffin hand at back sun sa hannun a hannun a baya suka hand coffin daga shi sai boxer sun tube shi ga alaman duka a bayansa ko ta ina ga hmm. alaman eh, bruises abin nan nasa eh, nis nasa downward so na ce musu da suka zo da shi akwai two policemen suka zo da wancan suka saukar da shi sai ya shigo sai ga policeman yana da bindiga hmm. the other policeman was holding a big stick and ina irin mai abin da roban da ake carving out of a tire of a motor ake yi zana dukan mutane yana da shi one policeman din the other policeman was holding eh, eh, eh, his rifle na ce ha ah, duk akan maganin waya na ce musu ha ah, Ku da aka kai muku yara ku je ku question na su ne ku ku yaro har ya zama su state sai the the other instructor was holding the gun ana kiran shi eh, bashir bornoma ya ce wai yaro ya ce wai yana shi ne shine eh, munzo na ce masa a ah, bar yaro ya ce kun buge shi kuna so kashe shi ne shi aka ya faɗa eh, wayan nan da muka zo kuma na ce abdullahi mu shiga ɗaki ka nuna mana waya ya ce wallahi dadi ba waya cikin gidan ɗakin nan kada ma mu shiga after we have ransacked everywhere in that room so ya ce suna so sun buge ni ne suna su kashe shi yasa na faɗa wayan nan yana gida yanzu ma kada ka bar su ko kafi da ni za su kashe ni this what this boy told me so we na ce to let's go back to our bed okay in fact I asked the she uh, uh she inspector na ce what next ga kun bugi to this stage what next Ne ce wai sai mu tafi CID na ce CID at this point so sai muka ce muka let's go back to the rest sai muka koma best ne muka je yauwa ka ne kun tafi tare ka raka shi abdullahi eh sun dauke shi a motar suka kawo shi da motar gidan zuma na official na shi din eh. mm. helos double decker sai muka muka dauki hanyar su da suka je zamu je sai ji sai ga muka dauki hanyar muna da fiya muna sai mun ga mai trafficating a wajen muka suka saukar da yaran sai suka ce in tsaya gindin bisha na tsaya daga baya suka ce shiga na shiga they remove his handcuff is at that time they remove wanda ya zo gidan ba shi son handcuff aka mai da cikin mota kamar wani hadin criminal To daga nan mutumin da ke shiga tsakani Hussaini Bello ya faɗa mana abin da ya faru da Abdullah har zuwa lokacin da rai ya yi halinsa. So da sassafe sai buga mini sai ce ai suna medical center sai ce medical center ya ce sai ce sai na ce masa ina zuwa ya ce to da na fita sai na bugawa shi abdu zumo yake zumo yaron nan fa an da shi an ji masa ciwo yanzu nan dadin din babansa ya buga min ya ce min suna medical center sai ce min wallahi shi ma wallahi tun jiya wallahi bai da lafiya sugansa mai nashi ya dawo amma zai tura ɗan gidansa so eh. in ma na je na sami dr tukuru a medical center ne so sai can dr tukuru ce min doktan akwai doktan da ya yi abuna a kan ayi ct ct abunan scan eh. so ya je zai fitar da fayil na yaron din so don a kai shi ct scan din so sai ga dan gidan wanda shi abduzmo ya ce zai tura so sai ya tura shi so ya zo ya ga yaron ya ga yaron so a gwajin sai dama akwai za mu je fufore da wani akwai abin da za mu je musu zan je siya shinkafa a fufore hmm. akwai wani so daga gwajin sai na ga akwai kanin shi yayan abdalla ne ko kaninsa sai na ce masa in dajin ku ya zo a ce bari in je fufore sai na dawo na dawo da daddare sai muka koma muka je muka ga shi abdallan an mayar da shi intensive care hmm, wajen kulawa na musamman exactly so a gujin muka je da daddare yaro oh, we spend about an hour a gujin. amma an hana mutane zuwa hmm. so muka je ha da safe na kwance kawai sai aka buga min waya sai na ce sai ce ya uban doma ya buga min waya sai ce min kai abdallah nan fa lokaci yayi sai na ce what sai ce abdallah lokaci yayi kuna ina suka ce yanzu nan ma suna asibiti so sai muka sai na tafi asibitin din sai na je na same su an kai shi mortuary hmm. so aka ce akwai investigation da za a yi Shirin nan ya ji ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakin rundunar SP Suleiman Yaya Nguroje. To, farko dai A matakin da aka ɗauka shine kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike. Kuma yayin gudanar da bincike a mun kammala bincike wa'inda muka samu da hannu cikin wannan aika-aika akwai tsarin da aka bi. Na ɗaya akwai wasu jami'ai tun da kashe na haɗin gwiwa ne wanda ba 'yan sanda kawai ba. Hmm. Inda kowane jami'i ko kuma kowane runduna suna da matakai da suke ɗauka wanda ake ce internal matters. Sannan mu jami'an tsaro mu ma mun yi haka mun ɗauki internal matters in actions inda mm. cikin jami'an mu wanda suke da hannu mun gurfanar da su gaban shari'a bayan ɗaukan matakan da ya dace. Yanzu haka da nake gaya maka kesin ya koma kotu sannan kuma ita kotu ita ne za ta yi shari'an da ya dace ga abinda ake zargi a kai. To, wayanda suke 'yan sanda akwai wayanda aka yi musu bincike an same su da hannu sannan kuma an yi train nasu a ta cikin gida kuma an kore su aikin ɗan sanda. Sannan mun mika su gaban kotu domin kotu ta yi hukunci. Akwai kuma wanda muka ga laifinsu bai kai a kore su ba. To, amma duk da haka tunda abin da ake laifi ya riga ta aikatu, to dole ne kotu ne suke da hurumin yin hukunci. to su ma suna nan ana gaban kotu sannan kuma za mu ba da dukkan hujjoji wanda muka tattara game da wannan aika-aika sannan za mu mika ma kotun sannan za mu yi bibiya mu tabbata an yi ma kowa adalci. Masu raro kun dai da ta kasance, har ta kai ga matashi Abdulla ya rasa ransa. bayan shan dukan ganganci daga jami'an haɗin gwiwa na operation farauta. Shirin ciki da gaskiya zai tuntuɓi sauran hukumomin tsaron da jami'an ke da hannu a wannan badakala. Don jin irin matakan da suka ɗauka na ladabatar da jami'ansu duk a ƙoƙarin daƙile faruwar irin wannan zalunci. Idan ko mun samu wasu ƙarin bayanai, za mu dawo da wani sabon shiri kan wannan batu. Sai a biyo mako zuwa don jin wani sabon shiri idan Allah ya kai. yanzu a madadin abokan aiki na nasara da mai kaya da lado salisu garba waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku nisar fil hashin gumul ke cewa mu kasance lafiya